tun daga ranar da gwamnatin tarayyar najeriya ta fara daukar matakin yaƙi da cutar ebola ne ake wa masu shigowa kasar gwajin zafin jiki mai nasaba da cutar a bakin iyakan najeriya da jamhuriyar benin domin koko a ranar litinin din wannan satin an yi wa mutane kusan 500 awon zafin jiki mai nasaba da cutar kafin a su shigo najeriya amma a tashin jirgin saman dr inan da azuku da ke abuja mutane 985 ne suka shigo najeriya kuma sai da aka auna su kafin a su shigo najeriya kuma ba a samu kowa da zafin jikin da ya wuce kima ba dr nasir sani gwarzo shine shaida wa murya amurka haka a wata zantawar da muka yi da shi ta wayan tafi da gidanka sai dai masu tafiya da kafa suna tsallakowa ya ce ba a fara kula su ba tukunna har sai an kara yawan ma'aikata amma na tambaye shi to sauran bakin iyakokin su kuma me zai ce game da su a nan sai dakta ya amsa da cewa to muna fatan allah da zuwa gobe ko jini idan su kansu raguwar bodoji jini kowace jiha ba ma wani lagos kaɗai ba muna auna muna auna irin wannan na jiki to da yake labarin da kuma aka shiga rurutawa shine wai ana samun wannan cutar ta cin naman kilishi amma dokta ya ce wannan babu kamshin gaskiya a cikinsa ga ma karin hasken da ya mana game da wannan batu ƙarya ne ba a fahimci shi a dabbobin gida sai dabbobin daji su ma kuma ba ba babban nama ba ko gasashe sai ɗanyensa ko kuma wanda ke mai dahuwa to dokta na labarin mutanen da ake jinya game da wannan cutar ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi muna su ana a fatan dai za su warware su ma amma wani ƙirar ga shi an da alamu sun samu sauyi mutum biyar. a ko samu maganin kenan daga amerika. ai akwai akwai magunguna da ake ba su ƙarin ruwa da ƙarin mare da ƙarin jini da kuma ɗan ganadar da waye da makamantan su duk yana sa su yi sauki. sun yi jin sauki su miƙe su koma yadda suke. sosai kun gara mako ai mutum na nema ai dubbai masu ɗaruruwa masu na sun mulki. ba kowa da yake an samu labarin wani dan taliki ya mutu a tashin jirgin sama murtala da kenan birnin eko na tambayi dakta ko suna sayan da wannan labarin kuma ko cutar ebola ce ta kashe shi amma sai dakta ce da ni ba ebola ba ce eh, yana yana da matsala tun da tun karfe biyun dare muka samu labarin bai da lafiya kuma yana da shirin tafiya muka sa aka duba shi aka yanayin jikinsa ba zai iya hawa jirgi ba muka hana shi hawa jirgi kuma a dalilin haka ya zauna ana duba shi sannan kuma rage halinsa sai dai dr nasir sani gwarzo ya ce waɗanda ba su dana shan ruwan gishiri ba musamman masu hawan jini to su da sanin cewa suna ƙara tura kansu cikin halin wayo na allah ne ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya